بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba rana cewa bayan barka da sallah mun tattauna akan ibada har mutuwa mutum da ibada mutuka raba wa abu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin ta yau kai tsaye ma abin da za mu tattauna a kansa shine al'istiƙama kafuwa a kan addinin Allah istiƙama malamai sun bata ma'anoni da dama saboda girman lamarinta amma dai a dunkule kana iya cewa shine idan daɗi bai raba ka da addini ba kada wahala ta raba ka da addini idan wahala ba ta raba ka da addini ba kada daɗi ya zo ya raba ka da addini ma'ana dai duk kowane hali a samu bawa yana rike da addini ya yadda shi abdullahi ne bawan Allah ne kuma bismil kalma a aikace to wannan sai ce ya samu istiqama kafin mu shiga misalanta kawai mu fara daukan falalatta Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika ta takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah duk wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin mu shine Allah suka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka yadda za su rayu akan haka su mutu akan haka to duk wanda suka ce rabbuna Allah sun mastaqamu suka kafu to su falalasu tun daga duniya ta tanazzalu alaihimul mala'ika idan mutuwa ta zo mala'iku za su sauko musu ga dama ba wani mutum da zai zo mutuwa mala'ika bai zo masa ba har ma Allah ya ce yau mai ronar mala'ikata la bushira yau mai zillin mujirimin ranar da mujirmai za su shiga mala'ikan da suke ta mala'ikan ya zo ta ai ba bushara in kaga mala'ika sai tafiya annabi ne zai ga mala'ika ya bada labari amma don da ba annabi bare da ya ga mala'ika ai tafiya ce ta zo masa to don da ya zo mutuwa mala'iku ɗayan biyu ne imma dai ati gharqa ko wannashitati nashta kai yanzu ko ba a fasara ma ba aka ce kaza ba yana da ai ka san yadda zaka layin da zaka nema a daga jin annazi ati garka ai ka zan akwai matsala to ko irin wannan mala'ikun azaba kenan ko kuma annashi ke na shita masu zararen mumini da bushara da tausayawa to su ɗayan biyu ne to sai Allah ya ce duk wanda suka ce mun ji mun gani ubangijin mu shine Allah suka tsaya akan haka to irin wa'annan mala'ikun za su sako musu su ce Allah ta khafu kada ku ji tsoron komai tsoro a nan alkiyama firgitin kiyama a tsawon matulkubura mai lulluɓa mutane da tsoro alƙari'a mai ƙwanƙwasar zuciya nan duniya ta kake kuɗi ƙara magana ku ai in yana da kuɗi ba abin da ba zai yi ai masu kuɗi da suke abin da suka ga dama to lahira sai Allah ce yau malayan fa umalun wala banu ranar da dukiya in ka tara tiriliyan taɓa sama ba ta da amfani to da ka je da ita macen can duk yawan dukiyar ka ya amfani ka anan amma daga ladda ka mutu yanzu ta zama ta magada ba ka ba yadda ka zo haka za ka koma kama ba da ana awwala khalqin nu'iduhu Allah ya ce kamar yadda muka fara halitta haka zamu a wa'adan alaina inna kunna fa'il Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a da mutane kufatan quratan wurla kufatan ba takalmi uratan ba ko tufafi hurla ko shayi ma ya koma haka za a tada mutane to kama ba da ana awwala kalkin kaga kenan yadda kallo aka za ka koma Allah ce kuma wa'adan alaina inna kunna fa'ilina in ka ji alkawari Allah ce kuma alaina mun yi wa kanmu mun dora wa kanmu kai kuma ka san Allah la yakhluqul mi'ad wa'adallah la yakhluqul mi'ada bale ya kama maka mu akadat yace inna mu kunna mun kasance in mun ce za mu yi fa'ili na an gama shi yasa mun sha faɗa masu musun alkiyama da ke ganin an dade ana mutuwa har iyayenmu na farko a wa'aba unal awwaluna kaga ƙarshen lamari dai mai Allah ya ce musu ata amrulllahi fala tastajil ba ma zai zo ba in dai ba dai an sa rana ba ata amrulllahi kai ne baka san ranar ba amma a gurin Allah ata amrulllahi to saboda haka wannan tsoron da wannan ranar ya su masu imani masu istikama za a Allah ta kafu sannan wala ta hazanu kada ku yi bakin cikin duniya da za ku bari karewa da karawa Bashiru bil jannati kuntuntu kuntum tu'aduna ana ma muku bishara da aljanna da an alkawarta muku ita amma wa za a gaya wannan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu shi Kisa da sahabin nan sufyan bin abdullahi sakafi yace ya rasulullahi kulli fil islam qawlan la as'al anhu ahadan gairaka ga yamin wata magana karshen magana da ban sake tambayar wani ba yace qul amantu billahi thumma istaqim ka nayi imani da Allah sannan ka kafa akan imani wannan ita ce istiqama to duk wani abin da ka ji ko zai yi falalan nan ai ka san zai wahala bahaushe ya ce banza bata kai zo mu kasuwa kai daga jin wannan falala to kuma sai an yi da gaske tun da ma annabi ya ce inna sil'atan lahil galiya kadar Allah tsada ne da ita ala inna sil'atan lahil janna kuma kadar Allah ita ce aljanna ina gane ta wata rana annabi rama ya fito hadisin muslim sai yake cewa sahabbai shayya batni hudun wa akhawatuha suratul hud da yan uwanta su suka sa ni furfura aka tambaye shi me yasa shi furfura a suratul hud yace fadin Allah madaukakin sarki fastaqin kama umirta waliman liman taba ma'ak wala da Allah ce fasta in ka kahu kai sami istiqama kamar yadda aka umarce ka wannan umarnin malamai ba suna tattauna da annabin ma ake kai tsaye ko ko ka'idan da ke cewa amrin lin nabi amrin li ummatihi umarni ga al'ummarsa a umarni ne na ziyadatul istiqama ya kara kafuwa akan ta da amma dai tare da haka yake cewa furfura ta to mu saboda wannan umarnin fasta in kama umirta kai ka san ba na wasa bane tana da misalai da dama wanda suka samu kafuwa ajin magabata Allah ya karbe su bisa alkawarinsa amma mu ɗauki misali ɗaya kawai mu fara da shi yau Ja'far dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda kun san farkon musulunci an sha wahala Allah ya ma larabawa ta goma shin da basu san an musu ba shine ya tada khairu khalqillahi ajma'in a cikin su ya tada khatimul anbiya'i imamul mursalin a cikin su babba dan Abdullahi farin jakada daidai lokacin da ahal kitabi abin nan yahudawa da nasara suna ta kai ta kai ya fito a cikin su don sun san daɗin annabta a wasu su ma zo madina sun tare saboda attaura ta ce duk lokacin da annabin ƙarshe ya bayyana zai yi hijira ne ya je wani gari mai yawan dabinai sai geographically suka duba suka ga madina ce mai yawan dabinai tun ba kafin a aiko shi walala ma tun kafin a haife shi suka zo madina suka tare saboda sun gaskata a taura annabin karshe in ya bayyana zai hijira je wani gari mai yawan dabinai ya zo tarar da su wani yasa aka samu yahudul madina ai ba kasar su bace saboda haka wa'incan suna ta kai ta kai ya fito a cikin su kuma wanda inda ba a zata ba Allah alhakimu kawai sai ya fitan musu to saboda ba san ni'imar da Allah ya musu ba sai suka ce ba su ji ba ba su gani ba ba su yadda ba ba za a yi ba wannan shine matsayinsu shawa. Allah da ya aiko shi kuma yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikuna yace shi kuma sai ya bayyana addinin koda mushrikai ba sa so amma kullun abin da na sha gaya maka yin Allah ba irin naka bane kai in ka san kafi karfin abu ai so kake yanzu a gane kafi karfin sauyo ba a taba ka ma kana so ka nuna isa bare an tabo ka ina da ina taba ka misali yanzu nan ka fita daga masallacin nan a jihun ka ma akwai rafar dubu ɗari banda abin da yake account amma wani kalle ka ce banza ba ka da ko ɗari yaya da Allah za ka yi a wuce akan da abu biyu akan ka wannan bashin biyu kai banza ne kuma ba ka da ko ɗari ga kuma rafar dubu ɗari a jihun ka kai za ka da a wuce kai ba duk kai ba ko ba kowa ba a ɗari da kyar za ka samu biyu ai karanta sai ya fito da kudin ma ya ko za ta face ta dare a gurin ya hada da zagi na waye to kaga shi dan adam in ya yafi karfin abu so yake nuna isarsa amma shi ko Allah alhalimu ne shi ya halicce su shi ya samar da su daga babu shi yake azurta su bakin da suke masa jayayyar shi ya ba su amma sai kyale su da suka ce ba su yadda baɗin su tabuka tare su kuma yake sai yayi to amma da ke alhakimu ne ai a cikin wannan tafukawar ta cutar da annabin da cutar da sahabban har an tsare su a sha'abi kusan shekaru uku ba a sayar musu ba a sayan nasu ba a auren musu ba a auren musu yunwa hatta akalu warqa shajari har sai da take su ga cin ganyen bishiya la yasilu ilaihim shay'un min al taami illa kufiyatan wani abu na daga abinci baya zuwa musu sai a boye amma kuma Allah ya ce fa sai ya bayyana addinin masu hana fashi ya halicce su to amma daga cikin hikimar su kuma juriyar da suka yi a kan suna kan addinin kan istikamar. a ita ta sa kai yanzu an bace su kake ganin girman su kake ganin darajar su har kake neman ka samu abin koyi a cikin su to kuma dama ɗabi'ar imanin haka take a hasiban nasu an ya tura ko an ya kolo amanna wahum la yaftanu mutane tsammanin su a ce su ce sun yi imani babu jarabawa a sai an gwada akan sannan kwarai liyami zallahu kabisa min at-tayyib da jaraba ne za a gane wannan imanin na gaskiya ne a dada a daka a raya ana kan imani wannan imanin dan jabi ne dan tayi dadi ne in aka ji wahala za a gudu to saboda haka wajen shekaru uku an tsare su bayan an fito annabi rahama ya ce inda wanda yake da hali ya yi hijira a tafi habasha akwai wani sarki adali ba a zaluntar rarrauna a wajensa shine najjashi wasu kai hijira suka tafi amma suka kasa zama suka dawo hijira ta farko zuwa habasha saboda abubuwa guda biyu illati adadihim wa adamul gurbati wa alamul gurbati wato karkarancin adadinsu da kuma zafin bakunta suka dawo daga baya aka yi hijira ta biyu ita ce ta Ja'far bin Abi Talib zuwa Habasha yana zuwa Habasha din sarkin Habashar a hannunsa ya musulunta ka san ko sarki ba zai musulunta ba shi kadai sai wasu sun biyo shi saboda haka da sarkin ya musulunta sai ga kafa ta samu ta yada addinin Allah haka sai ga ya samu gurin zama ya samu aikin ya yi wannan hijiran ne a shekara ta goma an yi ta a shekara ta goma bayan shekara uku da hijirar habasha ta biyu sai kuma annabi shi ma kansa Allah ya umarce su ya bar makkar ya tafi madina aka yi hijira zuwa madina to kaga tun da dama maka ce matsalar annabin ya koma madina an ce kuma ɗaki baya tashi ragaya ta zauna duk wanda yake da imani ya yi hijira amma su suna can habasha saboda addini ake wa aiki ba sai ba to mu tafi madina a su akwai aiki assignment a kansu ya dawo yau gobe ya dawo jafar dan abi dalib ba su shigo madina ba sai bayan shekara ta bakwai da hijira an je yakin Kaibar an dawo an yi nasara an fatattake huda an Kaibar annabi yana farin ciki sai kuma ga jafar dan abi dalib shi ma a shekarar da ayarinsa shekara goma su da shi yana habasha yi ba ya shigo madina har annabi yake kwatanta ina gon guda biyu yake ta a afrahu bi fatahi khaybar an bi qudumi ja'far wai da me zan yi farin ciki nasarar kaibar ko dawowar jafar ya rasa wadanne zai farin ciki to amma kar ka manta muna magana ne akan istiqama wannan jafar ɗin shekara goma yana musulunci aiki yanzu ya shigo ana farin cikin da ake kwatanta shi da nasarar yaki amma dai-dai lokacin da ya an naɗa wata rinduna za ta tafi roma za ta yaƙi banu mu'tar an samu su zaid bin harisa a matsayin kwamanda sai annabi ke gaya jafar dan abi talib to ga rinduna nan za ta tafi yaki ka shiga cikin su kai shekara goma yanzu ka tura ambasada ya je wata kasa ya shekara ya wajen wata uku zai wai hutu yake ya shekara wata kasa amma shi ya shekara goma kuma ya shigo an ce ana murna da zuwansa irin murna da ake kwatanta ta da nasarar yaƙi amma kuma an ce mata ta zarci kai yanzu kai ne ai sai mita da abin da kai ba gani ba amma shi ku annabi ya ce masa to ka shiga cikin su in zai bin harisa shugaban farko ya yi shahada kai ka ɗauki tuta in ka yi shahada abdullahi bin rawaha ya dauki tuta in abdullahi bin rawaha ya yi shahada falyaktarul muslimuna bi anfusihim man sha'u to musulmai su zaba kansu daga rama amma ni ga ku uku nan na zaba musu to kaga ai daga je akwai alamar tafiya wannan tafiyar ba za a dawo ba annabi ya kai ga mutum kuma har yace in kun kare a zabo wani kuma ka samu mayan duk anil hawa amma da ke aka fuwa akan addini istiqama Jafar dan bi Talib ya wuce aka tafi da shi roba da nisa an samu kwanaki ba a je ba amma radda suka shiga na annabi ya ba wa sahabbai labari cewa ƴan uwanku sun shiga roma wannan kuma ai mu'jiza ce ko kai yanzu kana nan masallaci kaga amma cewa yanzu matarka tana daidai guri kaza ko tana guri kaza sai mu ce a ko a gidanka kamar ai mu ce a akwai tsafi a harkar ka inda ta kama da bishiyar gidanka a guri kaza take koran da gidanka ko abin da ne wannan amma annabi ya ba da wannan labarin shi mu'jiza ne saboda haka ana fara aka jima ce sun fara yaki aka jima ce shugaba na farko yi shahada wa kenan zai da dan harisa kenan waye waye zai yarge zai dauki tuta bakon mu na maku Jafar dan Abi Talib Jafar dan Abi Talib ya dauki tuta yana dauka tuta sai aka jarta inni iha tal janna tayyibun wa baridun sharabuha wa rumu rumu dana azabuha yana ta na ji kanshin abubuwa na aljanna abubuwa masu dadi na aljanna amma ruma azaba na kusa ko bayan rayuwar mu a matsayinsa na kwamanda ya karɓi tuta ana yaƙi can sai takobi ta wuyan hannunsa aka sare hannun sai shafe tutar da hannun hagu ma bai sani ba can takobi ya biyo ta hannun hagu sai rungume ta bakin cikinsa la'ila illa kalmar la'ila tutar la'ila ta faɗi ƙasa yana da rayuwa tutar ba da zai ƙasa ba sai tare da bayan bayan bayan da rayuwa suka faɗi tare abdullahi dan umar ya ce ya tsaya akan gawarsa ya ga sara sama da 90 da yace amma babu ɗaya a bayansa duk ta gabansa ne kaji istiqamar ku sakamakon mutuwarsa Allah ya saukar da ayatul azab min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah Allah ce daga cikin muminai akwai mazajen da sun gaskata alƙawarin da suke yi ma Allah na mutuka raba istiqama minhum man qada nahabuhu daga cikin su akwai wanda burin sa ya cika wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda na nan najira wa ma badulu tabdila ba su canja addinin Allah ba alƙawarin bauta Allah ba su canja ba su ai Allah yake bada wannan shaida su? to kai yanzu a dora maka shi a ce ka zaji sahabi addinin ka zai babu sahabi dukka bi wannan ayar ka gani minal mu'minina mu'minai kaga ba mutum ɗaya ba mutum biyar jam'i ne rijalun ba rajulun ba balle kace da annabi ake shi kadai rijalun Allah ya ce mazaje sannan sadaku wawul jama'a ne sun gaskata duk sabai ne ake wannan minhum ko daga cikin su dai kuma wa minhum daga cikin su dai akwai wanda shi ma yana nan yana jira karshe ma wa ma badilu dai wawul jama'a ba su canja ba su dai saban Allah yake bada shaida akan su in baka da hankali a raba ka da sabai ka zagi sahabbai kaga in ka je lahira Allah zai karbe ka wanda Allah ya ce imanin ka ma ba zai cika ba sai kana cikin kana musu addu'a kana cewa eh, menene daga cikin kana cewa rabbana la taj'al fi na ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sai ma kana masa da sai Allah ka gafarta mana ba mu kadai ba wali ikhwan allazina sabaquna bil iman hatta yan uwan mu da suka da imani to kaji su ne Allah yake bada labari yake bada shaida akan su minhum man qadana habu wa minhum man yantazir kuma Allah ya ce wa ma batilu tabdila karshen abin nan kenan wannan kuma ya isa shi'a radi da suka ce sun yi ridda ga kuma Allah ya ce wa ma badalu tabdila to ne za a dauka magana Allah ko tasu to wannan shine misalin istiqama Allah ka tabbatar da mu akan addininka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh